عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لبعض درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطعنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فلم يؤثم المجتهد المخطي بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأ خطأه مغفورا له ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم, لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا أن يكون نبيا بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه أو ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافق موافقا للشرع وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau litinin daren talata 23 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1431 yinin da ya zo daidai da 29 ga watan sha ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan wallafar abul abbas da qiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taibiya الحراني الدمشقي وانده رسول هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم انا شكرا قريبا كويدا عشرين تقوس wannan kuma shine darasinmu na 32 inda malam yake cewa faslun وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ وليس من شرط ولي الله با شرط ولي بني أن يكون معصوما يزما ma'asumi katangagge daga fadawa cikin laifi ko kuskure la ya wa la ya ya zama baya baya kuskure baya wato baya samun tangarda bal yajuzu an yakhfa alaihi ba'd ilmi shari'ati ya halatta ya jahilci wani abu na shari'a wa yajuzu an yashtabiha alaihi ba'd umuri dini kuma ya halatta wasu wani abu na al'amarin addini ya rikice masa hatta yahsabu ba'd al-umuri mimma amara Allah bihi har yayi tsammanin wasu abubuwa suna daga cikin abin da Allah ya umarni da shi alhalin ba haka bane wa mimma naha Allah anhu ko yayi tsammanin suna daga cikin abin da Allah ya hana alhalin ba haka bane wa yajuzu an yadhunna fi ba'd al-khawariq annaha min karamati awliya Allah ta'ala kuma ya halatta ga walihi wato abu ne mai yiwuwa ga waliyi ya yi tsammanin wasu abubuwa da za su faru wanda suka saba wa al'ada ya tsammace su karama ce ta waliyai wata kunu mina shaitani alhalin kuma ba karama waliyai ba ce wannan wani abu ne daga shaidan labbasa ha alaihi shaidan ya saman masa da rikici ya rikita masa kwakwalwa da su linaqsi darajatihi saboda tawayar darajarsa wala ya'rifu annaha min ash-shaytan ya zama ba zai iya fahimtar cewa wannan abun daga shaytan bane wa in lam yukhrij yakhruj bidhalika an wilayati Allah ta'ala ko da kuwa hakan ba zai sa ya fita daga zautsayinsa na waliyi ba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza li hadhihi al-ummati an al-khata'i wan ubangiji ya yafe ma wannan al'umma abinda ta yi na kuskure ko ta yi na mantuwa wa masukrihu alaihi ko abin da aka matsa musu qala qala ta'ala Allah ya ce amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan dukkan mu'minai su ba sun yi imani da abin da aka saukarwa da manzo daga ubangijinsa kullun amana billahi dukkaninsu wato manzo da mu'minai sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli suna cewa ba ma bambanta wani daga cikin manzannin Allah wa qalu suka ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi gufranaka muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu mu wa ilaikal masir kuma makoma zuwa gare ka take la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya kallafa wa wata rai wani aiki sai abinda za ta iya laha ma kasabat abinda ta tsoruta na alkhairi ita ke da sakamakonsa wa alaiha maktasabat abinda kuma ta tsoruta na ayyukan sharri akan ta laifin zai kare rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna kada ka damƙe mu in sina aw akhtana idan mun manta ko mun yi kuskure rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana wani nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora shi ga waɗanda suka gabace mu na al'ummar yahudu da nasara rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ɗauka ba wa'fu anna ka yi mana afuwa waghfir lana ka gafarta mana warhamna kai mana rahma anta maulana kai ne majibincin al'amarin mu fansurna alal qawmil kafirin don haka ka taimaka mana bisa ga mutanen da suke kafirai wa qad thabata fi sahihi kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يا كرب ونع الدعاء wanda mu'minai suka yi wa ya yace 'Kan fa'altu na aikata abin da kuka roka Fafi fi sai muslim abbas ya tabbata a cikin hadisin a cikin sai muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa قال يتي لما نزلت هذه الآية يا يند ونن آية تسوكا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ku به الله idan kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku ko kuka ɓoye ubangiji zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha don haka ya gafarta ma wanda ya ga dama ya azabta wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne a bisa dukkan komai قال عبد الله بن عباس يتي دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه Sai wani abu. ya shiga zuciyarsu abin da yake babu wani abu mai tsanani da ya taba shiga zuciyarsu irin wannan faƙala da nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu qulu sami'na wa ata'na wa sallamna ku ce mun ji mun bi mun sallama qala fa alqa Allahu al-iman fi qulubihim yace sai Allah ya jefa ibadi cikin zukatansu fa anzala Allahu ta'ala sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ubangiji baya kallafa ma wata rai sai abinda za ta iya ila qaulihi har zuwa fadarsa aw akhtana wato ubangiji ka gafarta mana ala ma kasabatu alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangijin mu kada ka kama mu da laifin abinda muka yi mantuwa ko kuma muka yi na kuskure qala lahu kan fa'altu sai allah ya ce na aikata hakan ba zan kama ku ba ربنا ولا تحمل علينا اسرا يا ابن جدي كذا كاورا وانا وانا نوي كما حملته على الذين من قبلنا كما يدك كاورا شيكا وانا بسكا باتيمو قال كان فعلت الا شيكا نائكا تونا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ابن جدي كذا كاورا وانا ابن بزام يا إيه دوكابا واعف عنا كيافي منا واغفر لنا كذافر تامنا وارحمنا كجقمو انت مولانا كيني إن شاء الامر امه فانصرنا على القوم الكافرين don haka ka taimaka mana bisa ga mutanen da suke kafirai kala ubangiji yace kad fa'altu na aikata haka wa qala ta'ala kuma ubangiji yana faɗa a wata ayar yace walaysa walaysa walaysa alaikum junahun fima akhtatum bihi ba ku da laifi wato ba a kama ku da laifin abinda kuka aikata bisa kuskure walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai ana kama ku da laifin abinda zukatanku suka yi na ganganci wa thabata fi haili kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama min hadisi abi hurairata daga hadisin abu huraira wa da amr ibn al-as radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su annahu qala ma'aiki yace idan ijtahada fa asaba idan mai hukunci ya yi ƙoƙarin zaƙulo hukunci kuma ya dace da daidai falahu a jirani to yana da lada biyu wa idan shahada idan kuma ya yi ƙoƙari na ya zaƙulo hukunci fa akta ya yi kuskure falahu a jirin to yana da lada ɗaya falam ya asib al-mujtahid al-muqti'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗora laifi ga mujtahidi wanda ya ƙoƙarin gano hukunci ya yi kuskure ba bal ja'ala lahu ajran ala ijtihadihi bal ubangiji Allah madaukakin sarki ko ba yake sallallahu alaihi wasallama ya sanya masa lada bisa sa ijtihadinsa waja'ala khata'u maghfuran lahu kuma ya sanya kuskuren sa abin masa gafara ne walakin al-mujtahid al-musiba sai dai wanda yayi kokarin gano hukunci kuma ya dace da samun daidai lahu ajrani to wanda yana lada biyu fa huwa afdalu minhu ya fi na farkon falala mala yace wali hada to saboda waɗannan dalilai ne lamma kana waliyullah ya duzu an ya galata da ya zan abu ne mai yiwa waliyi ya yi kuskure lam ya jim ala nasil iman bi jami'i ma ya kuluhu sai ya zan ba wajibi bane ga mutane sai sun yi imani da dukkan abin da zai faɗa illa an ya kuna nabiyan لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله kuluhu هو ولي لله bai zama wajibi ba ga mutane sai sun yi imani da dukkan abin da waliyi zai faɗa illa an ya kuna nabiyan sai dai in waliyin nan annabi ne bal ba haka bane wala yajuzu li waliyin lahi an ya ya'tamida ala ma yulqa ilayhi fi qalbihi ba ma haka ba bai halatta ga wanda yake waliyi ba ya dogara da duk abin da zai ji an jefa masa a zuciyarsa illa an ya kuna muwafiqan li shar'i sai dai in abin da ya dace da shari'a wa ala ma ya lahu mimma yarahu ilhaman ko abin da zai faru gare shi wanda yake ganin sa ilhami ne wa muhadathatan ko zantarwa ce wa qitaban min alhaqi ko kuma wata magana ce ta gaskiya da za ta faru a za ta a zuciyarsa to ita ma ba zai yarda da ita ba sai ya ga ta dace da alqur'ani da hadisi bal yajibu alaihi an ya'rida zalika jami'ahu abinda yake wajibi akan sa shine ya bijirar da wannan abin da ya dalsa a zuciyarsa gaba daya alama ja bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa in wafaqahu qabilahu in abin da ya ji a zuciyarsa yayi daidai da abin da yake alqur'ani da hadisi to sai ya karba wa in khalafahu in ya saba wa alqur'ani da hadisi lam yaqbalhu to kada ya karba wa in lam ya'lam am wafiqun huwa am mukhalifun tawaqafa fihi idan kuma bai iya ganewa ba ya dace ko bai dace ba to sai ya tawakkufi sai ya tsaya sai ya yi bincike sai ya yi tambaya sai ya yi nazari sannan ya iya abin nan wannan fasali ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin sa yana bujuro da mas'alar ismatul auliya wato shin duk wanda aka ce wali ne dole ya zama baya kuskure baya zunubi baya saga'ira baya kaba'ira baya mantuwa baya gafala wannan sharadi ne na walittaka saboda haka duk abin da aka ga yayi kawai a yadda cewa daga Allah yake kuma a yadda gaskiya ne kuma a yi koyi da shi akan wannan abin ibn taymiya ce ba haka bane to tunda kaga ibn taymiya ya gudu da wannan mas'ala akwai masu fadar haka kenan tunda yana magana ne akan yana so ya ɗora mutane ne akan tafarkin da yake daidai wanda ya dace da alkur'ani da sunna da kuma karantarwar musulmi na farko magabata na farko to da abubuwa suka tabarbare an san dai cewa su shi'a a gurin su al'a'imma kullum masu muna limaman nan guda goma sha biyu da ma sauran ahlul baitu duka a gurin su su ma'asumai ne wato suka ce ma'asumai ba sa kuskure ba sa saban Allah la sajira wa la kabira ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa gafala haka duk abin da ya bayyana daga wajen su to shari'ar Allah ce kuma duk abin da kaga sun yi daidai ne don haka yana da kyau kai koyi da su don haka a kan wannan suka gina aqidar imama duk wanda ba ma'sumi ba to abun su ba imam bane don haka abubakar ba ma'asumi bane bal ma su abun su kafiri ne a umar ba ma'asumi bane bal suna ganin shi kafiri ne don haka kaga bai cancanta ya zama imam ba haka nan sayyidina usman ka a gurin su ma'asumi su ne ainihin ali da jikokinsa da 'ya'yansa da jikokinsa su ne ma'asumai to haka su ya kamata su zama a imma to a bisa bisa wannan aƙida ne suka tafi wannan kowa da kowa ya san wannan to amma abin ba a sani ba shine a cikin tafiya ta sufanci akwai waɗanda su ma hakan suke gani cewa waliyi dole ya zama ma'asumi don haka duk abin ka ga yana yi to kawai ka ɗauka gaskiya ne ka ɗauka daidai yake yi kuma wannan maganganu ne wanda sun daɗe ana yin su a cikin tafiya ta sufanci wani lokaci a fito karar a faɗa wani lokaci kuma a ɗan yi rara gefe amma dai duk ma'anar daidai ce wanda duk ya sani ya sani wataƙila ba kowa za a fito a gaya masa karara a ce ai dole sai ka yarda a tafiyan nan tamu sai ka yarda cewa waliyai ma'asumai bane kamar annabawa suke wataƙila ba kowa za a iya gaya masa wannan ba to amma akwai abin da za a iya gaya masa wanda zai zama masa shimfiɗa nan gaba idan an gaya masa waccan magana ba za ta yi masa girma ba shine a gaya masa cewa duk abin da kaga shehi yayi ka kai magana ba a ja da shehu ko menene yi ko ko bai kaga yana yi ka sallama ka yi imani in kuma ka ce za ka ja da shi to za ka yi imanin imaninka domin a cikin karamomin su gurare da yawa sun faɗi waɗanda suka yi bari imanin su ta haka suka ja da shehi shehi ya zara imanin saboda ka mutum yawa ya gari kawai ya ji shi kafiri <laughs> yana yana muridi kuma ya zama kafiri to za a rika razana ka da wannan yana nan a cikin littattafan su ba abu ne koyayye ba to amma batun walittaka cewa duk waliyi dole ya zama masumi wannan a cikin littattafan su rubuta haka a cikin risalar kushairiya ta abul qasim kushairi a cikin shafi na 667 akwai inda yake cewa wa alam anna min ajallil karamati lil awliya'i da at-tawfiq lit-ta'ati wal ismata anil ma'asi wal mukhalafati yace ka sani yana daga manya-manyan karamomin waliyai dawwamar taufiki bisa ga da kuma isma wato samun katangewa daga saban Allah da sabawa shari'a wato wanda yana daga cikin karamomin waliyai su zama ma'asumai ba ta ko da yaushe kawai cikin da'a ko da yaushe kawai cikin da'a suke da ka ba za ka taɓa samun su cikin wani abin da ba da'a ba a nan ko mai ka gani yana faruwa daga wajen su kawai ka ɗauka da'a ko mai ka gani da'a ce don su haka yake yana daga cikin karamomin su a wajen tarihin waliyi a cikin wannan risala ta shi sai yake cewa waliyi shine wanda la yakhluqu Allah lahu al-khizlal alladhi huwa al-qudratu ala al-isyan to ubangiji baya halitta ta masa taɓewa taɓewa da ita ce ya zama yana da ikon da zai saɓa wa Allah wato shi bai da ma ikon saɓan Allah da ka an zare masa ƙudurar kamar yadda za ka ce ba ka da ikon ka tashi kamar Ka kaga ba ka tashi ba to shi ma an zare masa wannan ƙudura din saboda haka kawai cikin da'a yake rayuwa ko da yaushe a kowane yanayi cikin da'a yake to ya ce wannan shine waliyi to kaga a shi kenan wali daidai yake da annabi daidai yake da mala'ika la ya'suna Allah ma amarahu ba sa saban Allah a cikin tabahilatul awliya na Abu Nu'aym al-Asbahani ya kawo maganar Abubakar Muhammad ibn Musa al-Wasiti wanda ɗaya ne daga cikin almajiran abin da Junayd Muhammad ibn Junayd al-Junayd ibn Muhammad Sayyid al-Ta'ifa ɗaya daga cikin almajiransa ne ya rasu shekara 320 to ya karkasa waliyan eh, abinda waliyan sufaye zuwa kilas uku aji uku aji na farko shine ya kirawo su qabaqatu man manna alaihim bi nuril hidaya. waɗanda ubangiji ya yi musu baiwa da hasken shiriya fahim ma'asumu da min kufri wa shirki wa nifaq waɗannan ma'asumai ne ba za su yi kafirci ba za su yi shirka ba za su yi munafici ba wannan ɗabaka ta farko kenan aji na farko kenan aji na biyu su kuma tabaqatu man Allahu alaihi bi anwar al-inaya su wannan bayan hidaya kuma akwai inaya hasken kulawa da alkinta da ubangiji ya ya musu baiwa da shi yace to su kuma waɗannan fahum ma'asumuna min as sada'ir wal kaba'ir su kuma ba sa yin zunubi sagira ba sa kabira ba sa babba ba sa karami sai dabaka ta uku wato aji na uku yace mamman Allahu alaihi bil kifayati bayan inaya wato su ya musu baiwa da wato ya isan musu komai da waka ya ɗauke musu komai fahim ma'asumuna min al-khawatir al-fasida to ko su ko tunani ma mummunan tunani ba su ba wato ba ma wai su aikata saban ba ko tunanin shi ba sa yi to wannan su ne na koli ka duba hilatul awliya ta goma juz'i na goma shafi na 350 akwai wannan kashe-kashen to kaga anan suna fitowa su bayyana karara cewa wali ya zama masumi akwai inda suka yi kokarin su ce shi wali kada a ce masumi sai dai a ce mahfuzi annabi a ce masum wali kuma a ce mahfuz sai min shartil min shartil nabi an yakuna ma'suma wa min shartil wali an yakuna mahfuzan to dan kawai wasa da kalmomi ne amma a larabci al-isma ta'ni al-hifz nufin tsarewa kamar da take nufin alman don haka duk wanda aka ce asubi ne shine tsararre wanda ba zai fada cikin abin da Allah baya so ba wannan shine ma'anar isma to saboda kawai ai wasa da kalmomi kamar yadda Abdulwahab Sha'rani yake faɗa yake cewa wannan kawai bambancin alafazi ne ba a ma'ana ba amma ma'ana duk ɗaya ne shi alafazi ne ake samun ɗan bambanci shi annabi ma'asumi ne haka in ya aikata mubahi to wannan aikata mubahin nan yana yin shi ne dan ya zama shari'a ka gabanci cewa mubahi ne haka shi aikata mubahi gunsa wajibi ne shi kuma waliyi in ya aikata mubahi to ya aikata shi saboda mubahi ne wannan shine kawai dan bambancin amma dukkanin su ma'asumai ne haka kaga ba a magana haramun yanzu ana magana mubahi ne shi annabi yadda ya ce shi annabi saboda ma'asumi ne zai aikata mubahi a matsayin wajibi saboda ka zama ka fahimci cewa abin da mubahi ne ya halatta a shari'a a aikata shi shi kuma waliyi tunda shari'a ta riga ta tabbata in ya aikata mubahi ya aikata shi a matsayin sa ne na mubahi amma a lafazin isma da ya yace duk wannan a lafazi ne suke da bambanci amma ma'ana duk ɗaya ne wannan ɗaya daga cikin manyan abin nan ah, manyan malaman sufanci ne yake faɗa haka to wannan hanya ta farko da suke tabbatar da isma kenan ismar auliya akwai hanya ta biyu shine a wajabta maka da'arsu ta kowane yanayi a ce maka wali ba a saba masa ko mai kaga yana yi kawai ka sallama masa cewa daidai yake yi to sukan fito ga waɗanda ba za a iya ce musu waliyai su ba ne musamman sabon shiga shi watakila aka faɗa masa haka a baza ma shi to sai a ce da shi to amma fa ba a saba wali duk abin da kaga wali ya faɗa ko shehi ya faɗa to ka ansa domin saba masa za zai sa ka bijira kanka ga ga ko ka bijira kanka ma ga halaka to sukan faɗi wannan a cikin littattafan da muke karantawa nan eh, akwai mun karanta irin wannan da yawa har ma mai albakari yana cewa fadul aqli la yarda siwahu wa inna an alhaq na'ya albab na'ya layli an wadhihi al-fajr yace mai hankali ba zai yarda da wani ba in ba shehinsa ba ko da kuwa shehin sun yi hannun riga shi da gaskiya kamar yadda dare suka yi hannun riga da da hasken alfijir kaga yadda dare da hasken alfijir dare dundun da kuma lokacin da gari ya yi sha alfijir ya keto to kaga tazarar da ke tsakanin su yace ko shehi ya yi rabansa da wato sun yi sabani da gaskiya kamar yadda dare ya sabani da alfijir to ka bi shi kake yadda da wani ba shi ba don haka suke ma cewa idan ka gama yana saban Allah to kake masa inkari wato abinda idan ka nuna maka yana yi na saban Allah kada ka yi masa in ka gan shi ana caca da shi kada ka ci a ah, shehiya kuma kake caca ko ka gan shi da kwalbe giya a gaba ka yi magana wannan kai ne a zahiri kake ga haka amma shi ba haka bane lokacin da ya ɗau kwalbe giya din nan yake kwankwada ubangiji na canza masa ita ne mai da masa ita madara saboda haka kai giya kake gaya shi amma madara to amma matsalar kuma ma ya sha sai bugu ko jan da ake shan madara a bugu ba ibnu arabi kamar da yake cikin littafin ibris ibnu arabi mai al-futuhat al-makkiyya yana cewa min shurutil muridi an ya'taqida fi shaykhihi annahu ala shari'atin min rabbih wa bayyinatin minhu daga cikin sharɗin muridi wato wanda ya zo ya karfi ɗariƙa wurin shehinsa ya yadda har zuci cewa shehin ɗin nasa yana kan shari'a ne daga ubangijinsa yana kan wata hujja ne daga Allah wala yazinu ahwalahu bi mizanihi kada ya rika auna abin da yake gani tare da wannan shehin da ma'auninsa shi wa qad tasduru min ash-shaykh suratun mazmumatun fi adh-dhahiri a zahiri zaka iya ganin wani abu mara kyau Mana daɗin faɗa ce a zahiri za ka gani wannan abin ya faru daga shehi wa hiya mahmudatun fil batin wal haqiqa amma a batini da a haqiqa wannan abun kyakkyawa ne kai a zahiri haka za ka gan shi ba da kyau amma a batini mai kyau ne yace fa yajibu taslim da haka wajibi ka sallama masa wa kam min rajulin yake cewa da yawa za ka samu mutum kasu khamrin biyadihi yana rike da abin nan gidauniya ko kokon giya wa rafa'u ila fihi ya daga wannan kokon na giya zuwa bakinsa wa qalabahu Allahu fihi aslan aslan amma Allah ya juyar da shi ya mai da shi zuma saboda kai kaga ya dauki giya yana kwankwada amma Allah ya riga ya rikitar da ita ya rikita ta ta koma zuma wannazuru yarahu ya yarahu shariba khamran kai da kake ganin sa zaka ga giya yake sha wa huwa ma shariba illa aslan amma fa shi zuma ya sha to matsalar irin wannan zumar kuma bugarwa take yi to nan ne ko matsalar in aka sha kuma sai a bugu ya kamata in ya sha kuma kai ya bugu to kaga wannan ai shine maganar isma din duk da kaga ba a ce maka nan ne bane amma dai abin da yake nuna kenan ko da ka gan shi yana wani abu kai da shari'a ce daidai ne saboda shi masumi ne ai ba laifi wannan ta sa a tarihi suka rika gaza a wasu lokuta sai mu ce abin da ya ga dama ya yi zina ya yi lalata amma ba a sa yi magana ba sai a ce in kai magana zai zare maka ka saboda haka ba wanda isa yi magana ana tsoro to kaga irin wannan da a ce akwai shari'ar musulunci da take aiki da gaske ai ba za a yi wannan shakiyancin ba duk wanda aka kama ya shagi a masa bulala ko ma wali ne wanda aka samu ya yi zina in mara aure ne a masa bulala in mai aure ne a jefe shi to da a ce akwai wannan to da wannan abubuwan duk ba su faru ba to amma saboda an yi sakaci da ɗabbaka shari'a ɗin, sai kowa ya zo abin da ya ga dama kuma ya ce addini yake to yadda sha'arani ma yake nunawa cewa koma koma tunanin saban ba sa yi ballantana ma su yi saban domin kai kai da kike tunanin ka saba wa Allah wani lokaci ko kai tunanin fadawa cikin sako shi shi wannan ma baya zuwa masa yana cewa la yaqa'u lil kummali al khawatir allati tunasibu illa al khawatir allati tunasibu maqamahu duk waɗanda suka kai ga matakin kamala wato matakin walittaka babu abin da yake darsuwa a zuciyarsu sai wanda ya dace da matsayinsu la yusharikuna al amma fil khawatiri ba sa wato tarayya daga magarin mutane wajen tunaninsu allati tatruquhum irin tunanin da gama gari suke yi la fil mahasin wa la fil qaba'ih ba sa yin daidai da su akan tunani mai kyau ma da mara kyau ko da tunani mai kyau irin na na wanda ba waliyai ba daban na waliyai daban shi da yake cewa fil mahasin wala fil qaba'ih yace lirtifa'il kummali an mashhadil amma saboda su waɗanda suke kamilai ba daidai suke da waɗanda suke gama gari ba matsayinsu ba ɗaya ba ne mazauninsa ma ba ɗaya ba ne saboda haka matsayinsu daban matsayinsu daban don haka ma ba za su yi ba kaga abinda yake nuna wanda ba zai yi tunanin ma'asiya ba ya zai yi ma'asiya wanda ba zai yi tunanin ba zai yi irin tunanin awam ba wato amma wanda ba waliyai ba kaga ba zai yi sabo ba ba zai yi mantuwa ba ba zai yi kuskure ba dan duk wannan abubuwa ne daga magarin mutane suke yi a cikin jawahirul ma'ani na biyu shafi na hamsin da bakwai akwai inda yake magana cewa bawa yakan tsarkaka wato bawa wanda yake bin wasu tafarki irin wannan yakan tsarkaka ya fita daga dukkan wasu sifofi waɗanda suke mu ya sifantu da sifofi irin na annabawa da salihai hatta ya sira min jinsil mala'ika har ya zama kamar mala'ika ya zama daga cikin jinsin mala'iku kaga mala'iku su ne la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'alu ma yu'maru to yake cewa yakan iya zama kamar ma daga cikin jinsin mala'iku kaga wanda ita ce isma din wannan cike yake a cikin littattafan su da adabiya din su ba kaɗan ba ah, Dr. Ahmad Nuh a cikin littafin su tarbiyatu al-ashkhas fi fikr sufi ta ka misalai da yawa da yawa irin wannan yake cewa mun yawaita kawo misalai ne domin wani zai iya zuwa ya ce kawai kana ɗauki ɗaiɗai ne kana ɗan zazzabo wasu abubuwa mara kyau ne amma ba haka ake wannan ba eh, sai kawo su da yawa daga littattafai da yawa wanda ko mu a nan a cikin littattafan da ake yadawa wanda mun sayi wasu za mu karanta wani sai ce to kana saki amma yana na rubuce abu ne wanda kowa ya san wannan cewa kada ka yi wa shehin ka in inkari akan abin da duk kake man kala da shehin yulima lan yaflah wanda duk zai ce wa shehin sa me ya dalili to ba zai rabota ba ko dalili ka tambaye shi shi yasa ai za ka ga ba a cika tambaya ba sai dai a faɗa a ce eh amma ba za a ka to tambaya wai kana son a ƙara maka da ko ka ce ko ka ce matsala kaza da Allah kana son a baka a gaya maka ko littafi ko hujja ko abin nan to yanzu da muka kai sa'a amma sai a ce a dake shi ko ci daban kana zuwa dan ka kure mu ci daban dan ka kure mu kake zuwa nan kaga wannan duk alama ce ta cewa ana buƙatar ka sallama kawai ido rufe to wanda ya saba wa ya saba wa musulunci gaba ɗaya dan shi musulunci wanda ya ce ayi wa wannan biyayya su ne annabawa annabawa su aka ce ayi masu wannan biyayya din to duk wani wanda ya ce ayi masa biyayya irin wannan to kaga ya daidaita kanshi da annabawa wanda ko musulunci ba zai karɓi wannan ba duk wanda zai fito ya ba wa kansa matsayin annabin Allah to wanda babu shakka ya ɓace hanya ba za a tafi da shi ba sannan ayoyi da yawa sun nuna wajabcin da'a ga Allah da manzansa wanda kuma ba a ƙara cin da'ar wani ba banda waɗannan sai wanda ya dace da abin da waɗannan suka zo da shi madaukakin sarki yana ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Dalika khairun wa ahsanu ta'wila ku bi Allah ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a sai ce wa ulil amri minkum da shugabanninku sai ba a maimaita kalmar wa ati'u ba saboda su da'a su dan fara take da da'ar Allah da ta manzansa in abinda suka yi umarni da shi ya dace da umarnin Allah da manzansa to wajibi a musu da'a idan ya saba umarnin Allah da sa to wajibi a watsar da nasu a riƙe na Allah da sa shi yasa sai ba a maimaita kalmar a ati'u ba sai aka ce kawai wa ulil amri amma da aka faɗa da'a ga Allah sai aka sake maimaita kalmar da'a a ce ati'u Allah sai aka kuma sake cewa wa ati'ur rasula saboda kowannen su da'a ce ake masa mai zaman kanta sai ya ce wa fa in tanaza'tum fi shaidi. in kuka samu jayayya ja'in jafirjiya akan wani abu farudduhu ila Allah wa to kuma da shi zuwa ga Allah da manzo kaga ba a amri ba domin ku iya samun jayayya da shugabannin naku to ku da shugabannin ku duka in kuna jayayya kan wani abu halal ne ko ba halal bane ya dace ko bai dace ba ai ko ka ayi sai Allah ya ce farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah war rasul da manzo to haka kaga ashe kenan babu wata isma sai ga abinda Allah ya zo da ya saukar a littafin sa da kuma abinda manzo ya zo da shi anan kawai ake samun isma amma dukkan wani abin da ba waɗannan ba to ana iya samun kuskure ya shige shi hatta ijma'i hatta ijma'i da malamai suka ce hujja ne suna cewa babu wani ijma'i da yake tsayuwa da kafafuwansa shi kadai sai ya dogara da alkur'ani da sunna duk ijma'i to karkashin sa akwai dalili na alqur'ani da sunna da yake mara masa baya ba wai shi kawai kadai shi kadai yake tsaye ba tana yiwa ka ga ijma'i amma ka kasa gano dalilin yin ijma'i wannan kuma wani abu ne da yake koma gare ka kai kadai amma ba wai shi ijma'in ne yake haka ba wannan magana ibnu taymiya ya yi ta a wasu gurare da babu wani ijma'i face akwai aya da hadisi da suke goya masa ba suke goya masa baya alimahu man alimahu wa jahilahu jahilahu kana ka sani kana yiwa ba ka sani ba shi yasa a wasu lokuta akan hikaito ijma'i wasu malamai su ja da wannan ijma'i saboda bai tabbata ba saboda an samu wasu wanda sun saba kuma wanda su ma masu faɗa a jini a harkar ijma'i saboda ka ba a yi ijma'in da su ba kaga bai zama ijma'i ba to da yawa akan samu irin wannan a ce an jima'u akan kaza kaza kaza kuma daga baya bincike bincike sai a gano cikin tabi'ai akwai wanda sun saba a cikin matsala kaga ijma'i ya rushe to kaga irin wannan ijma'i ba shi ake magana ba ijma'i wanda ya tabbata ijma'i ne ba a taba samun wani wanda ya saba masa ba to ko za ka samu aya za ka samu ko aya ko hadisi wani abu ya goya masa baya to ka dai komai dai wanda ya zama hujja dai addini yana komawa ne ga alkur'ani da sunna din kansu don haka su kadai suke da isma su kadai ne abinda duk aka samu daga daggare su to babu tantama shari'a ne amma duk wani abu da za a iya samu daga wani su zai iya zama daidai ne zai iya zama kuma kuskure ne to cewa annaba waliyai ba sa kuskure ba sa laifi ba sa sabo ba sa mantuwa ba sa gafala cewa gobaye ne a cikin al'umma suke wannan wanda ba waliyai ba kaga wannan cin fuska ne ba ga sabon manzo Allah sau nawa sahabban maza Allah aka samu sahabi kaza ya kuskure annabi ya ya gyara masa ba akwai wannan da yawa ba to kaga anan ana so a ce maka sahabban nan ba ba su kai waliyan ba kuma su ba waliyai bane tunda sharadin wali ya zama ba su kuma ba su zama ba ma'asumai ba yana daga cikin abin da ibn mutahhir al-hilli mai littafin minhajul karama ko minhajul nadama yana daga cikin abin da ya rika cin ya rika sukan abubakar da umar da usman da shi na cewa ba su cancanta su zama khalifofi ba bayan manzon Allah saboda su ɗin nan ba ba su zo bane sai rika kawo wasu gurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar wa abubakar ko ya tsawatar wa umar ko usman sai ya rika hujja da wannan cewa ga guri kaza annabi ya ce umar ba haka ba ya guri kaza annabi ya umar ya yi kaza an kuma gyara masa ya karbi gyara ce to wanda ya nuna kenan ba ma'asumai bane don haka ba su ya kamata su zama waliyai ba ba su ya kamata su zama kalifofi ba to in ibnu taymiya da ya tashi sai ya ce to ai in abin da kake tuhumar abubakar da umar da shi kake ganin cewa wannan zai hana su zama shugabanni bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai linkin ba ninkin irin wannan tare da Ali shi ma sai ya rika koyo masa kissoshi daban-daban guri kaza ba ali yayi kaza ba annabi yayi ba guri kaza ba ali yayi kaza annabi ya yace in wannan umancin zai hana su zama shugaban shugabanni to ba ku shakka da ali shi ma ba zai zama shugaban min babu aula don nashi ya tsara nasu ma wannan dai bakiya sai su ce wai yana zagin sayyidina ali a ce ka ga yana cin mutuncin sayyidina ali ba amma an manta cewa me yasa ya faɗi maganar kuma shi ba wai ya faɗe ta da sunan suka bane ya faɗe ta da sunan abinda malamai suke ce ilzami ilzamul khas abokin musuma ya yarda da wani abu to kai masa ilzami da abin da ya dace ka wato ka wato ka shako wuyansa da wata igiya da ya yarda da ita to tun da sun yarda sayyidina ali shi shugaba ne ya yarda ya zama shugabanci to kai suka yarda da shugabancin sa kuma suka yarda shi ba su ne tare da cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza idan sun ba wa sayyidina ali uzuri anan suka ce sai da ali yana da uzuri kaza ka to irin wannan uzurin za ku ba abubakar shi ba to wannan shi da ake kira ilzamul qasr to sai wani ya wato ya yanko magana ya yanko magana daga tsakiyarta sai ya datse farkon ta ya datse karshen ta sai ya yanko ta sai ce kun ji ibnu tabi yana cin yana cin zarafin da ali da haka makin alil baiti ne akwai wani yayi wani littafi na suna ta yawo da shi sai a yanko na a yanko na a ce ibnu taymiya anan ya zagi ali ya zagi fatima ya zagi waye ya zagi waye amma yan an guntun guntun maganar ba dauko farkon ta ba dauko karshen ta ba to kaga rashin amana kenan to kuma mu nan da yake akwai jahilci tattare da waɗanda ake ta kokarin a ganar da su su kuma maimakon suka tsinci irin wannan littattafan su koma asalin idan an ce ibnu taymiya ya faɗa manhajus sunna zai duba min manhajus sunna ga haka ne to ba zai je ba wani ma bai taɓa ganin min manhajus sunna ba amma in ya tashi ba zai faɗi asalin inda ya samu magana ba sai ya ce ai a manhajus sunna shi ma haka zai ce sai ka zaci cewa manhajus sunna ya bude ya dauko kuma ba bai ma taɓa ganin manhajus sunna ba sai ai a manhajus sunna ya ce kaza to kana zuwa kai kuma ka dauko manhajus sunna sai ka ga kwata kwata maganar ba haka take ba an bunsire maganar ko an bata jela ko wata rumfa daga sama ko wata jela an yi wani kare-kare amma ba haka take ba to a shayin su kansu sahabbai rayuwarsu ta nuna cewa walittaka ba ta buƙatar ka zama ba ka sabu ba ka za a iya samun alƙali yi amma wata rana ya kuskure ya yi hukunci ba daidai ba mutane su zo suna rigima akan wata dukiya yayi zaton cewa dukiyar ta wane ce ya dauka ya bashi alhalin ba dukiyar tashi ce ta wancan ce wannan ba zai fitta shi daga walittaka ba ko yayi masa fatawa ya bada ansa daga baya bincike ya nuna ansa ta ba daidai take ba ya dawo ya gyara wannan ba zai fitta shi daga walittaka ba kuma su kansu a cikin tafarki wato a cikin a cikin littafansu akwai tuka da warwara wanda zai ba maka shi wanda yake kan tafarkin da ba daidai ba wato wani lokaci shi zai rika warware kansa shi da kansa zai rika warware kansa kaga sharani yana daga cikin waɗanda suke kawo batun cewa wali ya zama masumi ko mahakuzi sun ki faɗar kalmar ne sai mahakuzi ya zama Mahakuzi, ka katangagge to kuma shi da kansa sai gashi a cikin littafin sa aljawari wa dora a cikin durar lugawas yana tambayar malamin sa aliyul khawwas yake cewa na ce wato yake cewa na gaya wa malami na ayyul khawwas maganar nan da shu abdulkadir jelani ya faɗa cewa kafata ko gaina suna kan wuyayen kowane waliyi har zuwa tashin kiyama ya ce ya faɗi wannan ne da izini abinda yake nufi da izini Allah ne ya ce da shi faɗaka. abdulwahab sha'rani shi yake gaya malamin sa aliyu qawas wannan magana yace ya faɗe ta ne da izini sai shi aliyu qawas yace ba haka bane inda ya faɗe ta da izini to da ba zai zo lokacin mutuwarsa yana da dama ba lokacin mutuwarsa ya zo yana da dama akan wannan magana da ya faɗa ina dama bai faɗi ta ba ba zai yiwu ba abinda aka yi masa izini ya faɗa kuma daga baya zo yana da damarsa nan abin da muke so fita da shi ba maganar ya faɗa ko bai faɗa ba wannan babu ruwan wannan su ta shafa mu gurin mu abu kadir kamar da muka sha faɗa mutumin kirki ne kuma ana ta masa karere mu ba mu karanta a littafin sa ya faɗa haka cewa qadami ala unuqi kullu wali ila yawmil qiyamati ba mu ba mu karanta wannan a littafin sa ba don haka wannan tsakanin su ne da shi an je lahira sa warware amma mu abinda mu yanzu anan za mu ɗauka su yanzu nan su suke maganar cewa waliyi baya kuskure kuma dukkaninsu sun yi da cewa abdulkadir ɗin waliyi ne sai ya za a yi kai aliyu hawas shehi babban shehi ne na na shi abu abu waliyi ne suna ɗauka shi daga cikin waliyai amma sai gashi sun zo sun kasu gida uku akan maganar da ya faɗa ko aka ce ya faɗa wanda almajirinsa ya hikaito ta ibn al-arabi al-maliki ba ibn arabi wancan ba al ya yi kai tuka cikin littafin sa al-awasim min al cewa malaminsa, Abu Hamid al yana cewa laysa fil imkani abda'u min makan wato abin da yake faɗa a cikin wannan ibara ba da daɗi ko bai dace ba cewa abin da duk kake gani na halitta shine iya ƙurewar adakar ubangiji abin da zai iya yi kenan halittar sama da ƙasa da mutum da ruwa babu sama da wanda abin da zai yi kuma sama da haka shine laysa fil imkan abda'u ma kana yace saboda in an ce akwai abin da yafi wannan bai yi ba to ya zama ruwaci ya kamata ya abin da ya fi wannan kyau kuma ya ƙi ya zama marwaci to kuma Allah ba marwaci ba don haka abin da ya shi ne ƙarshi wannan ibarar suna jingina wa gazali almajirin sa ibn al-arabi ya kawo ta a cikin al-awasim wal qawasim wanda ya yi rudududu da shi malamin nasa Ibn arabi yana cikin wanda suka karatu a hannun abu hamdul gazzali to ya kawo wannan ibara to ita wannan ibarar su kansu sufaye sun kashi gida uku a kanta wasu suka yadda ya faɗa amma kuma suka yi ƙoƙarin wato yi mata tawili a ce ga abinda da take nufi sun ya risala gare shi akan wannan na binciko ma'anar ibarar cewa ba haka take nufi ba a nemo mata wata ma'ana mai kyau wasu kuma suka ce su sun yadda ya faɗa amma bai kyauta ba ya yi kuskure a nan sannan kaso na uku su kuma suka ce su suna gama shari'a kai masa ma faɗa ba to ga waliyi ne a nan ga sauran 'yan uwansa sun yadda cewa ya faɗa har ma suna nema masa mafita wasu kuma suna suna suna zargin sa akan wannan to kaga ashe kenan su ya su sun yadda cewa wanda ake kiran sa waliyi zai iya kuskure zai iya faɗan magana cikin kuskure ce a yadda ko ka a yadda ta iya wa ya faɗa a yadda a ki amincewa to kaga a tafiyar sunna abinda ake cewa abinda sunna take cewa shine al-isma li kitabillahi was sunnah babu wani ma'asumi wanda ba a samun kuskure cikin maganarsa sai abin da ya zo daga Allah ko manzansa sannan sauran manya kamar sahabbai tabi'ai limaman shari'a gaskiyarsu da daidaitinsu ya fi yawa sama da kurakuransu idan suna da kurakurai to kurakuransu ba su taka karatun karya ba in suna da laifi laifin su bai kai ko ina ba in aka kiyasta da ayyukan su na alheri to kuma wannan daman shine mizani a gurin Allah amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul fa ulaika humul muflihun dama abinda ake bukata an auna ayyukan ka na alkhairi su yi nauyi su nauyayi mizani to su kuwa ayyukan su na alkhairi su suka fi yawa idan ka ce zaka binciko laifin su wani dan abu ne dan kankani da bai ta karya ba wani abu ne da zai buya ya bace wato a cikin tekun hasana din don haka abinda suka yi na istihadi suka dace suna da lada biyu abinda suka yi na istihadi suka yi kuskure suna da lada daya ba sa tashi haka nan babu lada in ba su samu lada biyu idan sun dace idan sun kuskure kuma suna da dai lada daya sannan abinda suka yi na kuskure an gafarta musu sannan kuma ba daidai ba ne wani yazo zo ya ce zai yi koyi da su akan kuskura haka wannan ita ce aƙidar ahlus sunna dangane da limaman shirya ba a sukan maliku ko shafi ko amal ko abu hanifa ko sufyanu sauri ko abdurrahman mahdi ko wani ɗaya daga cikin manyan malamai da ya gabata ko ya zo daga baya saboda ya yi kuskure a mas'ala ko a mas'ala biyu ko a goma ko a ɗari ma saboda ya yi magana a kan mas'aloli dubinnai don ka samu mas'ala ɗari ya kuskure kai a naka tunanin wannan sai sa ka rusa dubinnan da ya daidai ko waɗancan dubinnan da ya daidan a cikinsu su kasa cetonsa a ya kamata su cece shi to wannan ita ce aƙidar sunna cewa abu matsala kaza ra'ayin malam wani a kanta kuskure ne ra'ayin malam wani shine daidai ba yana nufin sukan wancan ba ko fifita wannan akan wancan ba haka ne ba abinda dai ake nufi cewa a wannan matsalar da ake tattaunawa iya wannan shine ake batun cewa wannan yayi daidai wanda ya kuskure sai da abubakar ya fassara mafarki gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana cikin waɗanda suka ƙware wajen fassara mafarki tun kafin ma zuwa musulunci har musulunci ya zo ya ƙara masa ƙwarewa a cikin wannan harka amma ya zo ya fassara mafarki gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan ka dace ta wani bangare wani bangare kuma ka yi kuskure to kaga wannan sayyidina abubakar kenan sayyidul awliya gaba daya amma gashi annabi yana ce masa wani guri kai daidai wani guri kai kuskure to waye kuma zai ce shi ya fi ya yi kuskure to shine anan ibnu taymiya yake kawo mana wannan babi wannan fashani wanda yake cewa ba sharaɗin waliyi ba ne an ya kuna ma'asuman layar yahram ya zama ma'asumi ba ya kuskure bal yajuzu an kwa alai ba'd ilmin shari'a wani abin na shari'a yana iya koya gare shi wanda bai kai shi bai sani wanda abu ne mai sauki a samu haka wa yajuzu an alai ba ba'd umurin dini wani abu na addini na iya rikice masa wannan ya faru a cikin sahabbai matsala kaza sai da umar ya zo ya tambaya ya yi fatawa da ya ya zo kanta ya tsaya yana tambaya duka lokacin da ya tafi zai je sham aka gaya masa cewa ana annoba to anan sai ya tsaya a wani guri ake kira sara safara wani wuri ne kafin a shiga cikin garin sham to sai sahabbai suka rabu biyu wasu suka ce a shiga ai komai kaddara ce wasu kuma suka ce a'a tunda ba ma ciki abin da ya faru kan shiga to shine da suka yi ta sabani sai abin da tsakanin muhajirun da ansa wannan sai wannan sai sai na amurce ku tashi ku bani suka tashi can sai ga Abdulrahman da auku ya zo sai ke ce masa ai na ji akwai hadisi na manzo Allah yana cewa idan kuna cikin gari annoba ta auku kada ku fito idan ko ba ku cika ku shiga shi ke kenan sai ya kawo ƙarshen ligimar to kaga anan sai da Umar a falala da martaba da daraja sama yake da Abdurrahman bin Auf amma yanzu gashi Abdurrahman bin Auf ne yake ba shi labarin wani abu da bai ji ba ga wani abu na shari'a a baya ɗaya gare shi to irin wani misalan suna nan wanda ibnu taymiya ya kawo irin su daban-daban a cikin littafin sa raf'ul malam ana ibnatul alam ya kawo waɗannan misalan bari duba lokacin da sayyidina lokacin da ma'aiki ya rasu sayyidina umar da je cewa duk wanda ya ce ya rasu ni da shi ne yace bai ba za a faɗi haka ba sai da sayyidina abubakar ya ya zo ya zo wannan ubar tashi shahararra كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أن يكلم فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين a lokacin sai na ore kita wallahi sai ya ji kamar a rana aka saukar da aya amma bai taɓa jinta bayan kuma ya sha karanta ta saboda haka waliyin Allah wani abu na shari'a na iya ɓace masa ko ya ɗan rikita shi ya rikice masa ko dai ya ɓace masa zan bai san shi ko ya rikice masa wannan ba zai raba shi da walittakarsa ba yana nan an waliyinsa ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من Wani abu na iya faruwa wanda ya saba al'ada sai ya tsammaci yana daga cikin karama alhalin ba karama ba ce surkulli ne na shaidan labbasaha alaihi da ya rikita masa tunaninsa da wannan surkullan linafsi darajati saboda tawayar darajarsa saboda kawai da muka faɗa waliyan hawa hawa ne duk wani mumini ne tsoron Allah wali ne amma wani imaninsa ya ɗara na wani tsoron Allah wani ya ɗara na wani za ku gwargwadon yadda kake da takawa da imani gwargwadon girman walittakarka to a wani lokaci idan ka samu da ƙasa ta fuskar imani da takawa din shedan na iya samun hanyar da zai da zai da zai tuto to samun shaidan ya kutso cikin lamarin ka ya kawo maka wani rikici wannan ba zai fidda ka daga sahun waliyai ba innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga ubangiji sai ya sifanta su da takawar kasancewar ya ce massahum ta'ifun min ash-shaytan bai hana su ya kira wasu da allazina taqaw ba ashe kaga masu ta'ifun min ash-shaytan ba ya fidda mutum daga cikin takawa to kaga harkar walittaka a yadda ahlus sunna suke ganin ta wato ramar ubangiji ce mai fadi bai kamata a tsuntaka ta a tsukike ta ta yadda kawai za a zaɓo su yan tsirari ana nuna su a ce su kaɗai ne waliyai saura kuma kai a riƙa musu kallon gama gari su ahlus sunna ba su kalli abin da haka ba su sun kalli walittaka ɗin nan kamar yadda Allah ya sifanta haka take alladhina amanu wa kanu yattaqun to haka duk wanda aka samu sifar imani da takawa tare da shi an samu wani gwargwado na walittaka tare da shi ko dai ya faɗaɗa ko kuma ya tsoki gwargwadon girman imanin sa da tsoron Allah sa gwargwadon takawarsa kaga wanda ya fi saukin fahimta ya fi kuma daidai da irin yadda shari'a take amma ka zo ka sa ka gindaya wasu sharuɗa gingima gingima wanda ba mai cika su ba sai mala'iku ka ce nan ne kawai za a zama wali kaga anan akwai yin gima. akwai rigima kai an toshe maka hanya kullum kai kana nan a muridi ba za ka zama wali ba cewa wala ya'rifu anna an ash-shaytan da faru ba zai iya kuma fahimtar cewa daga ba ne. mala yace wa ya kurun bi dhalika aw wilayati layi ta'ala ko da da ba zai fitar da shi daga matsayinsa na wali ba فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ألا ياتي وأبدا وأن الأمة yafe, كسكولي لمن ya faru يا ياتي ta يفعلوا kuskure تهجر ta وتهجر من Allah ألا ياتي masa. Kuma wannan yafiyar ta kunshi abin mutum ya yi na kuskure a ɓangaren ibada ne ko a ɓangaren aƙida ba wai ta shafi ɓangaren ibada kawai ba ko bangaren mu'amala har bangaren aqida abinda mutum ya yi bisa kuskure ko bisa mintuwa ko da ya shafa sa wannan ba zai sa ubangiji ya kama shi da shi ba abinda muka shafa ɗaki a nan yana daga cikin abinda ubangiji ya ɗauke ma wannan al'umma don haka ba kamar yadda a littafan mutakallimuna littafan mutakallimuna suna cewa ba a ba a karɓar wato rangwame a babin aƙida wajen kuskure in kai kuskure aƙida ka banu ka kaɗe wani ahalar kalam suna faɗa wannan to amma a ka'ida ta ta musulunci ba haka ba ka'ida ta kitabu wa sunna ba haka ba a nan ubangiji da ya kawo waɗannan ayoyin bai ce ana magana ne akan harkar ibadat ba ko masailul amaliya banda masailul ilmiya ubangiji bai kawo bambanci tsakanin wannan da wannan ba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 lokacin da ubangiji ya saukar da in kun goma fi auku su auku kuhu hasil ku bihillah sahabbai sun tsorata wannan shi ne mahallu shayar da ibnu tabi'a yake nuna cewa taka ba ta bukatar mutum ya zama ba su shi sa ya kawo wannan hadisin sahabbai ne kowa ya tsore ya zama waliyai ne ka ci ka dole ka sallama in ko ba ka ce ka faɗa aji ka ce ba waliyai ne. fito ka faɗa ce kai ba ka yadda sabo wa ba ne za ka dole ka yadda sahabbai waliyai ne to sabon nan lokacin da Allah ya ce in kuka bayyana abin da ke zuciya ko kuka ɓoye sai Allah ya muku hisabi sai suka tsorata ina waccan magana da muka wuce ta ɗazu ta cewa su tunanin su ma to ga sahabbai abin da ya tsorata su a ce kawai abin da zai zo ma a zuciyarka sai ubangiji ya kama ka ya maka hisabi an bi ka kike da kike a tsaye ta ba wanda zai kai labari don haka abdullahi da abbas yake cewa babu wani abin da ya shiga ransu mai tsanani kamar irin wannan hankalin sai ya tashi suka zama suka zo gun abubakar abubakar ya kwaso su aka aka yi zuba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka gurfana gaban manzo ba iki sallallahu alaihi wasallam na zaune ka sai rasulullahi an kallafa mana sallah da azumi da sadaka da jihadi duk da amma ba yanzu wannan ayar ta saukar abin da ba wanda zai iya annabi sai ya ce da su kula da ku kula da ku ce sami ina wa amana wa sallama ku ce Allah mun ji mun bi mun sallama ubangiji ya san da kuke ciki ayi dai shi ba shi ya lutu zukatan ba a ya san da ya zuciya to ku yi masa ladabi kada ku za ku fito ku zanga-zanga sai da ku yadda ba to shi ne suka faɗi haka nan da nan sai kuma ubangiji karamata sai saukar da ayoyin da suke gaba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya ɗora wa nan sai abin da za ta iya don haka abin da ta aikata shi ake kama ta da shi abin da ta aikata na alkhairi a ba ta lada ta ga anan ana maganar kasbu ne ba abin da yake ɗarsuwa a zuciya ba laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to kaga an sauke musu wancan nauyi wanda ya firgita su ya tayar musu da hankali kaga wannan shi yake nuna cewa sahabbai ba masu gobe ina masu gobe to a to ba sa wani tunanin saban Allah amma faɗa haka ba da su ake ba amma da suka san cewa su ba masu gobe su masu iya kuskure wanda zai zo ya ce ya rasulullah na kumbanci matar da ba ta ba ba sahabi ba sahabi ne ko ka ita ce ba sahabi ba sahabi ne annabi ya ce ka yi sallah tare da mu ce eh sai Allah ya saukar da أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات zalika zikra lizakirin Allah ce innal hasanat kyawawan ayyuka suna gusar da munana sai mutumin da ya rasu da layi ni kadai aka ba wa wannan garan aka ko duka kwa da kwa da kwa annabi ce ballin ce amma wanda zai suranta maka girman rahamar ubangiji yadda yake tausayin bayansa shi yasa in ka kalli rahamar ubangiji ba mai halaka sai halaka hanyoyin samun da tausayi na ubangiji suna da yawa amma duk da haka wani sai an tona shi kai wanda zai zo ya ce ya rasulullahi na yi zina a tsarkake ni ba ta ba ma'is da gamidiya duk ba sahabbai ne har ma ma'is ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yayi tuban da za a raba mutanen Madina duka sai ya ishe su su sa shi kadai to kaga ya nuna kenan wani taka ba ta bukatar isma sahabin nan Abdullahi bin Himar al-Muwaqqab bin Himar wanda zai sha giya a zo da shi a yi masa a duk burkan kansa a kwade shi da takalma amma gobe a kuma kawo shi har ma wani yadda shi ya tsire masa ya ce Allah tsire masa ce Allah ranka. wata kullum sai an zo da kai sabi ce annabi ce ya za ka tsire masa bayan yana san Allah da manzansa ai babu abin da ya kai wannan shaidar annabi ya ce kana san Allah da manzansa ai duk abin da yanzu muke yi muke faɗa ko muke ji ana faɗa ai duk magana ce ta baka akwai wanda ya samu irin wannan shaidar ko ne wane ne aka saukar da wahayi aka ce kai kana san Allah da manzo sai dai ya rika ya rika fankama yana wuyanci mu Muhammadawa mu masoya manzon Allah mu kaza sai ka faɗa amma waye baka shaidar da aka ba mu wancan sahabin mashayiya to kaga ashe walittaka ba ta nuna isma sai yasa muka ce mu sahabbai a gurin ba ba su mai bane amma suna da wata darajar da babu wanda ya kama kafar zama da suka yi da manzo Allah awa daya suka samu tarbiya irin yadda manzo Allah ya ba su ta fi ibadar za ta yi ta shekara dubu inda za a kaddara ubangiji zai baya ta shekara dubu saboda haka wannan shi ne abinda inda tabiya Allah yake kawo shi yasa ya kawo mana wannan hadisi hadisin abdullahi dan abbas dan ya nuna cewa wannan ismar da ake faɗa maganar wali ya zama ba'asuni ya zama kaza ya zama kaza ba gaskiya bane kuma kowaye ka ganshi yana saban Allah kai masa faɗa kowaye shi ko ya ce shi wali ne yi masa faɗa babu wani wai kai ne a zahiri ko a idan ka ba wani a idan ka kai shi ne yake saba Allah yi masa faɗa ko da abin da zai same ka abinda abinda ya fa abinda kai kaya abinda Allah yake so kaya abinda annabawa suka yi babu wani sahabi da ya sake ya rika saba Allah ya rika cewa ku ku ne mahjubai dole wanda an shi ba daidai ba fada fada ake masa gyara masa ake yi to shine yake cewa fa alqallahu al-iman fi qulubihim fa Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to duk wannan addu'o'i da suka zo a cikin wannan aya ubangiji yayi ta cewa qad fa'altu qad fa'altu qad fa'altu ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يا ولد كك كابا مدمر ابدا مكوين منتوى الله شينا نا ايك تحكم ما تبدا كابا كما هو مكوين تسكوي الله شينا يحكم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا الله شي قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله شي قد فعلت saboda haka kaga ashe zai yi mutum ya fada cikin kuskure zai yi mutum ya fada cikin laifi a wasu lokuta illa iyaka abinda ba a so shine kada ya doge akan wannan laifin insha Allah ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا wa hum ya'lamun me Allah yake kazaba ulaika jazaohum ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ubangiji duk da ya faɗi waɗannan yace in suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu sai su tuna Allah su nemi gafara kuma sun yadda ba mai gafarta musu sai Allah babu wanda zai ce ya gafarta muka, sai Allah walam yusiru alama ma fa'alu ba za su doge ci gaba da abin da suke ba alhalin sun san laifi ne Allah ce waɗannan sakamakon su gafara ce daga ubangijinsu da aljannatai da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su shiga ciki su dawwama har abada Allah ce madalla da ladan masu aiki irin waɗannan ba shi kaga wale saka ba Allah ya su da mun ba daraja ta ƙarshe ba to amma duk da suna muhsinin wanda sufaye suka suka cafe suka ce nasu ne daraja ihsani ta su to da an sufa su da muhsinin ubangiji sai ya faɗi cikin sifofin su suna iya yin kuskure suna iya yin laifi suna iya yin zunubi sai dai bambancin su da halakakki su suna komawa su tuba kuma ba za su doge akan abin da suke yi kaga wanda ita ce walittaka ta hakika duk wanda yake da irin wannan sifa waliyun Allah ne Allah kai mana gamda katar abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi kuka yi ijma'i